Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu mu da suka haɗa da Alhaji Kakama Yiɗi, Alhaji Bukar Gursuma Damasek da Babangida Sabelta Difa game da tarihin marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamudu Tanja. Wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar 24 ga watan Nuwamba. To idan malamai masu tambayar na saurare, ga wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Muna Barma, da jami'in da ya kasance mai magana a madadin marigayi shugaba Tanja, Alhaji Yakubu Alassan da aka fi sani da Yakabi, wanda bayan da ya yi bayanin rikon amana irin na Tanja, iya aiki da kuma gogewar da ta sa aka baiwa Tanja ɗin shugabancin MNSD, Barma ya ci gaba da masa tambaya kamar haka. kafin ya yi nasarar ɗarewa karagar shugabancin ƙasa ya yi adawa shekara da shekaru kamar ya wannan lokaci ya kasance gare shi a wannan lokacin da yake adawa lokacin zaman je muna wuni da sauransu in ya kirayi majalisar koli ta siyasar shi a zo a yi mitin ba mai zuwa amma shi ya imanin akwai lokacin da zai zo kullum shi bai kare ba saboda yana da karfin imani sai ya ce lokaci ne zai zo ko mutane in sun ce sun bar shi ba zai fushi da su sai ce ku je ranar da muka neme ku kun dawo akwai ranar da muka zo aka ce gobe da sahi aka ce kowa ya fito lokacin bahari sai aka ce bahari in an fito za a kashe mutane da sauransu muka fito mutum bai wuce 300 da ko 70 da wani abu sai a lokacin sauran mutane suka ce a mu ɗauki sunayen mutanen nan su ne kaɗai masu goyon bayan mu yace kar ku ɗauki sunansu wanda ba su zo ba ma suna tare da mu lokaci ne za su dawo to kullum bai taba kariya ba ya ce a wannan abun ba zai yiwu ba saboda shi ya yi imanin lokaci in yayi zai yi cikin wani yanayi za a iya cewa shugaba tanjo Mahmud ya tsinci kansa ciki bayan juyin mulkin nan na watan fabrairun shekarar 2010 abin da yake bani mamaki lokacin da aka yi mishi juyin mulki aka fito da shi ya kalli gabas da yamma ko ina ya ce musu gaskiya ne rana ne ta ɓaci yau rana ta ɓaci na je na samu shi yana cikin kurkukun shi na zo na ce president ka kai na dama na ce abin da kai niya ne kai kowa ya san ka saboda ba saboda kanka kai ba saboda ƙasa kai wato tazarcin da yake nan tazarcin da yake na ce saboda ƙasa kai kamar mutum ne Allah abin da ya maka kamar mutum ne wandon shi ya tsage kamar ya dauki rigan shi ya rihe haka Allah ya maka don yayin da diran musulmi yake ɓaci darajar shi take karuwa wajen Allah balle in mutum adali ne waɗanne ne muhimman abubuwa da shugaba tanja mamadu ya yi a zamaninsa wanda ya bambanta shi da sauran shugabanni lokacin da ya zo fidda man nan man fetur ba wasa ba ne saboda lokacin ya san eso ta zo ta yi shekara da shekaru petronas ta zo ta yi shekara da shekaru ya cewa bush ina so in fidda wannan mai sai bayan wata uku aka ba shi hamsa cewa su yanzu ba su tashi fidda mai cikin sahara ba ya ce kenan kwamfuta ya aika china ya ce man nan an san akwai shi ba wai zuwa za a yi a ce ba za a yi bincike ce a kaza ka zo mini shugaban kasan china ya yi dariya ya ce za a zo a tona ya ce kuma in za a tona a shekarar na ke son rafinery matata duk inda ake tona mai babu inda a shekarar da aka tona mai kuma aka yi matata sai Nijar. Kuma ya ce zan kirayi arewacin Najeriya in ce musu nawa ne man da kuke sha duka. Ya ce in na ba su mai tacece su kuma sai in ce musu su bani ɗanyen mai a waje sai in zo na cikin gida sai in rage mishi farashi kamar dala saba'in da kuɗin nan da na sai da mai ɗanye eh, haka ne niyar shi wasu na cewa ba wai maganar ta zarce ba ne ya sa aka yi masa juyin mulki a rashin jituwar da ke tsakaninsa da ƙasar faransa akan maganar eh, farashin karfan iranium ne ya sa. aka ce in kana gaba da sarki ko kana gaba da wani wanda ya fi karfin ka duk abin da ya faru za a ce maka shine ka san kaddara ce akan kaddara amma tanja akan hakkin talakawa ya yadda ya bada ran shi lokacin da ya zo zai yi wannan tazarcin ya san ya bada ran shi ya ce iraniyan mu a ƙasar mu ake sai dai a aje a ni ganawa gana ka amma ba zai yiwu ba a ce kullum kawai mu sai abin da aka bamu shugaban areba ta zo ta ce mishi ai shugaba sarkozy yana gayyata ka faransa ya ce a'a ku dawo uranium a niger yake ne zai zo niger mai magana uranium shugaba sarkozy ya tashi ya zo nan da ya zo nan suna zaune da canja saboda ya damu da zuwan ya san ba mutum bane wanda zaka lankwasa da ya zo suna iya fot tare da canja a zamne matar shi ta kirawo shi shi yake gaya wa canja matar shi ta kirawo shi ta ce mutumin nan da kana jin tsoro na Nijar ya karbe kai ce ya karbe ni gani nan a gaban shi amma mutum ne wanda ba a nade shi akwai lokacin da Kaddafi ya fara zuwa nan kasan mutanen kaddafi na kusa da shi suna ture-ture mm. sai suka ture edekankin kankin shi sai yance musu wannan shi ma kanan ne kamar kanan ɗinku sai kaddafi ya musu magana ya ce ku daina to shi canja a kan akwai kishin ƙasa akwai kishin ƙasa kuma ba ruwan shi da kwaɗayi ba a taɓa shiga lungu da shi ba don ƙashin kanshi an lura cewa ya fi baiwa eh, matsalolin mutanen karkara fifiko me yasa haka mutanen karkara akwai lokacin da saboda mun san alaƙar shi da mutanen karkara idan tanja muka ga hadari a gari ko kuma muka ji labarin abubuwan da ya yi ya karɓu a wurin mutane idan muka zo hirar da zamu yi mishi mu ce yau daga gegi mai ka zo tera za a yi ruwa saboda sai ya rika murza hannu duk abin da kake so na abin da ya kamata abin da yake yiwuwa zai yi maka a nan saboda shi rayuwar da yake yi kawai ta talaka shi tunanin shi akwai lokacin da ya ce akwai rijiyoyi wanda yake so ya je ya ce akwai inda kilo bakwai za su je mata su ɗauko ruwa kuma mita ɗari rijiya kuma in sun zo ana jira a ɗaura tukunya su za su yi abinci ya ce allahu akbar su yake tunawa ya ce shi ba wani mutanen birni ba ne akwai lokacin da ya ce a shugabancin shi so yake je ya yi wata shida a tawa ya yi wata shida a maraɗi ya yi wata shida a wuri kaza ya ce ba in an zauna a nan sai dai a yi saurari masu ce a yi kaza amma ya ce gaskiya tana can karkara to shi kullum tunanin shi mutanen karkara ya suke su rayu akwai lokacin da na zo na same shi yana ce ina za a samu malami ina na ce fireza menene sai ya ce ina ji labarin fara a ƙasar mauritaniya kar su zo shi shine addu'ata ya ce in ka san wani malami yana tiran kowane gwamna yana ce a yi addu'a malamai ran kan faran nan ya zo niger to irin wannan tunanin ne yake da shi har ya huto mutane suka gani karara to mu ya shace mini ku da kuka zauna kusana ran sai an neme ku a ji wane ne tanja hmm. ya ce mutum ba na kirki bane ya ce ko irin zaman nan na fada kakkai da shi ya ce shi a rayuwar shi bai da daman ya yi abin da ya ga dama ya ce sunan shi international ne saboda yana da yan uwa a ko'ina za a ce dan uwanku da ya yi kaza ya rike mulki wannan ba wurin jama'a kenan amma yace ce duk yawancin shi shi yana yin saboda Allah ne wata ran Allah zai ce mishi Muhammadu ina amana da na baka ya ce mini wata ran wani ya hau da mulki bai wuce shekara biyu ba muna cikin hidimomi ya ce mini wata ran ba tarja bane bayan mutuwan ma ya ce wata ran ba tarja bane to shi irin wannan tunanin sai kaga in kuna magana da shi har wata ran na ce mishi ai preza abin da kake yi din ai yanzu kai ka fita daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye na ce ka san mutum da bera da mutum da tururuwa ba a hana su in sun ci abinci su aje na gobe tsaye da sauransu sauran dabbobi in sun samu sun ci yau gobe kuma za su jira Allah ya kawo musu ya ce ka fita daga wancan daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye da sauransu saboda kullum tunanin shi ya mutane suke rayuwa kaga babu inda za ka ga mutum inda za ka san mutum wane ne mutum bai samu sukunin duniya ko kuɗi ko mulki ba baka san shi ba in ya rasu mutane na mamakin eh, yadda eh, shugaba tanji mamadu ya jingine harkokin siyasa ya janye kansa kwata-kwata bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkinsa duk da cewa a wannan lokaci ma yana da farin jini sosai wajen jama'a a'a ka san shi yana aiki yana amfani da lokaci lokacin nan da ya so yi wannan abin ya ce ya san wani general faransai ya ce idan kuka ci yaƙi kun ci yaƙi da kilo kamar bakwai ko ashirin sai ya baka kai babba kamar soja guda bakwai ya ce ta yi ka kafa tuta a inda muka ce ce kasa akwai sauran mutane wanda ba su mutu ba ko ku dawo ko ku kafa tutar haka ya yi ta zace shi da bai kai ba to sai ga kawai yanzu ba magana lokacin da aikin shi ya zo na wurin Allah aikin ya kare ba mutum ba ne saboda ya san kaddara ce daga wannan ba wucewa gaba kuma ya kara tashi ya ce zai yi wani siyasa anan ya jinganar da ita yaya za a iya kwatanta gibin da rasuwar tanja mamadu ta haddasa gaba daya tanja ya gama lafiya ya yi abin kirki yau mutanen niger misali ne a ƙasar duniya niger karamar ƙasa ce amma a ƙasar duniya ta samu babban shugaba amana ta mutane wataran ba kai ba ne allah zai tambaye ka amanan nan amana za a duba ba cancanta ko na zama shugaba ba da ni da ƴaƴana da iyali na zamu ji daɗi abin da zaka duba ƙarshe irin na tanjan nan zaka duba ƙarshen ka ƙasa zaka shiga kuma Allah ya tada ka inji annabi ya ce mutanen da suka binne kamar har kana jin tahiyar takalmin su to shine tanja ya karbu a ƙasashen Afirka to shine yau da mu da muka zauna tare da shi da mu 'yan ƙasa fiye da iyalin shi suna murnan gashi mun bi tanja ga abin da ya yi aifar. wannan yana da kyau sosai kuma yau iyalin shi suna alfari suna alfahari yau wannan zama ɗan tanjama babba alfahari ne saboda yau babu abin kunya a ce duniya kayi wasu abubuwa daga baya a zo a ga akasi ka rayuwar duniya zaman duniya na bayan ka kare aiki shi ya hiwuya amma shi ya zauna lafiya ba a tambaye shi ina kai kaza ina kaza ina kaza mun muna mishi kyakkyawan zato kuma Allah ya ƙara mishi rahama menene abin da 'yan siyasa za su yi koyi da shi 'yan siyasa na yau dukansu kowanne ya san canja mamadu ya zauna da shi da sauransu cikin 'yan kwanakin nan kalilan mun yi magana da bazum ya ce muni sun zauna da tanja yana yabon shi ya ce babu abin da bai tambaya tanja bai mishi ba kuma ni na san daga wajen shi tanja yana ganin shi mutumin kirki saboda shi zaman da muka yi shi ma inda na ga ina kyautata zaton zai zama mutumin kirki daga zama da ni da shi muka yi ce a damana ka san damana nan ba daga gidan shi kaɗai yake magana ba kenan da duniya duka yake magana kuma an ce mutum ne wanda shi kullum yana duba abin da ya cancanta abin da ba za a ji kunya ba ka san a al'ada yake inda na tabbatar da wannan shi horo ne daga horo ne yake horon da ya samu ina ga kusancin horon tanja abubuwan da na fara gani da ya ce yaya damana sai na yi hada da inda tanja ya ce ina ganin fara daga Mauritania kasu zo din a lokacin sai na tuna wannan shi ma da kai sai da na gaya mishi na ce ka tuna mini da abin da wata rantar na iske shi yana cewa ba na so fara da suke Mauritania su zo to muna kyautata zaton Allah ya tabbatar da alheri To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin Alhaji Yakubu Alassan da aka sani da ya Yakabi wanda ya ansa mana tambayoyin da wakilinmu a Yamai Salamun mana Barma da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon gobe.